Nahiyar Afirka ta shiga shekarar 2020 da kyakkyawan fata a wannan sabon karnin duk da cewa akwai kalubalen da nahiyar ke fuskanta a cewar wasu ƙwararru da kuma masu tsara manufofi a ƙasashen duniya da suka halarci taron fidda rahoton shekara-shekara game da Afirkar wanda cibiyar masu binciken Brookings ke yi. Wakiliyar murya Amurka Maryamu Jalo ta haɗa mana wannan rahoton. Afirka gida ne ga bakwai daga cikin ƙasashe goma da tattalin arzikin suke bunƙasa. Wannan na daga cikin dalilin da ya sa cibiyar ta Brookings Institute ta ce ƙasashen Afirka za su yi wa sauran ƙasashe zarra cikin shekaru goma masu zuwa. Brahima Kolbali, darakta a ƙungiyar sa ido akan ci gaban Afirka a Brookings Institute. Harkar kasuwanci na bunƙasa. haɗin kai tsakanin nahiyoyi da yarjejeniyar gudanar da kasuwanci ba tare da gindaye shingaye ba na tafiya kamar yadda suka kamata. Sannan ci gaba da aka samu a fannin fasahar zamani a juyin juya halin da aka samu a ɓangaren masana'antu a karo na hudu na daɗa yaɗuwa. Baya ga haka, nahiyar ba ta taɓa samu wata dama ta gudanar da harkokin kasuwanci cikin yanayi mai kyau da saka hannayen jari ba tare da kulla harkokin kasuwanci kamar wannan lokacin ba. Amma akwai matsaloli a gaba rahoton na la'akari ne da sauyin yanayi a matsayin muhimman hatsari ga muradun dawwamamman ci gaba da za a tunkara nan da shekaru goma masu zuwa. Duk da cewar Afirka ba ta sahu na gaba wajen haifar da dumamar yanayi, nahiyar na ci gaba da fuskantar ƙalubale da waɗannan matsalar ke haifarwa. takamaimai akwai barazana ƙarara ga yankuna da ba sa saman tuddai a sassan da ke kusa da gabar tekuna. A wasu yankunan cikar teku na ƙara ɗumama saman teku tare da haifar da ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa, al'amuran da ke shafar rayuwar al'ummar yankunan. Daniel Loha dattijo ne a ƙauyen Lahau Kapanda a Ivory Coast. Muna zaune ne cikin yanayi na tashin hankali, me zai faru gobe idan ba wanda zai taimaka wa ƙauyenmu, za mu gushe daga doron ƙasa. Matris jami'in hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ya ce dole ne ɓangarorin gwamnatoci da na masu zaman kansu su yi aiki tare domin su tunkari ƙalubalen da ke tunkararsu. abu mafi muhimmanci da ke gaba ba ma gwamnatocin afirka ba har da ma hukumomi masu tallafa musu shine ta yaya za su yi aiki tare da bangaren da ba na gwamnati ba wajen shigar da su cikin tsare-tsare da kawar da barazanar da ke gabansu a samar musu da yanayin gudanarwa da haɗa hannun kasuwanci domin ɗaurewar taimakon da aka ware da kuma haɗin gwiwa tare da kamfanonin afirka domin ganin an samarwa da al'umma aiki. Ɗaya daga cikin mahalarta taron Viola Llewellyn ta kasance shugaba ta biyu a kamfanin Oyimba Solutions da ke ba da basuka na gajeren zango domin yin kasuwanci a Afirka ta hanyar amfani da wayar sadarwa ta hannu. Ga Ovamba, muna hangen cewa nan da shekaru goma za mu zama masu warware matsalolin bankunan tarayya. Lokaci zuwa lokaci ba a ba su dama sosai. Su suke gidan yawa masu manyan jari da kuma ƙanana da matsakaita masana'antu wanda dama shi muka sa a gaba. A cewar Armando Manuela jami'i a Bankin Duniya, wani kalubale da zai ci gaba da fuskantar Afirka cikin shekaru goma masu zuwa shine batun matsalar wutar lantarki. Kaso arba'in da biyar ne waɗanda ke samun wutar lantarki, babu yadda za a ci gaba a cikin duhu, babu yadda za a je duniyar wata idan har kana da matsala a shan kwana ta gaba. Ya ƙara da cewa wannan muhimmiyar matsala ce da nahiyar ya kamata ta nemi hanyoyin magance ta.